daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim a sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango na uku a wannan rana ta juma'a da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su wannan kuma dauke da shirin nan na kokun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan sai mu kawo muku duniyar mu a yau sannan shirin ku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu jagorci sallar juma'a tehran ya jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi gaskiya an buɗe kiran yanke sayan kire kiren kamfanin na tesla mallaken elon musk ƙungiyar wasan kareci ta iran ta zama gurzon asiya sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin limamin juma'a na tehran ya jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi wanda ya jagoranci sallar juma'a yau a birnin tehran hujjatar islam wal muslimin muhammad hassan abu turabi fard ya ce maƙiyan jamhuriyar musulunci ta iran suna magana da sauti ɗaya jamhuriyar musulunci ta iran kuwa ƙarƙashin juyin halinta tana haɗe da ƙasashen labanan yaman palestino iraki da wasu sauran ƙasashen musulmi limamin na tehran ya ƙara da cewa lokaci yayi da al'ummar musulmi za su yi watsi da duk wani saɓani da ke tsakaninsu su dunkule su rika magana da yawu ɗaya dangane da karatowar watan ramadan mai alfarma kuwa limamin na tehran ya ce watan ramadan mai alfarma wata ne na ƙara kulla alaƙa da allah maɗaukakin sarki da karatun alkur'ani mai girma islamu da Musulmin abu ya kuma ce ma'abota alkur'ani mai girma su ne waɗanda aka sani da yin rayuwa ta hankali da ilimi kuma sakamakon wannan irin rayuwa shine a sami haɗin kai da nisantar rabuwar kauna bugu da ƙari limamin na tehran ya ce haɗin kai yana daga cikin sakamakon wato kare haƙƙin bil'adama domin alkur'ani mai girma ya kiraye mu baki ɗaya da mu kasance a tare da gaskiya da kuma tsarin musulunci dangane da abin da amurka ta mayar da hankali a kansa ƙayyata da iran limamin ya yi ishara da take yakin kwakwalwa da kuma farfaganda majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin ɓarkewar yakin da zai haɗa ƙasashe da dama a cikin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a nahiyar afirka sun yi gargaɗi a yayin wani taron gaggawa da kwamitin tsaro ya yi a kan cewa hare-haren na 'yan tawaye masu samun goyon bayar wanda, wanda suke kaiwa a gabashin demokuraɗiyar congo zai iya haddasa yakin da zai haɗa ƙasashe da dama a wannan yankin. 'yar saƙon musamman ta majalisar ɗinkin duniya a majalisar ɗinkin duniya bintu keta ta faɗi cewa ya zama wajibi ga kwamitin tsaron zai ɗauki matakan gaggawa domin hana barkewar yakin da zai haɗa ƙasashe da dama a cikin wannan yankin shi kuwa ɗan saƙon musamman na majalisar ɗinkin duniya a yankin tekun victoria wang sha cewa yadda mayakan ƙungiyar nan ta intawa ta m23 ta ƙwace manyan garuruwa da suke a gabashin ƙasar ta demokuraɗiyar congo a cikin makonnin bayan nan yana nuni da yadda ake fuskantar hatsarin taho mu gama a tsakanin ƙasashen yankin fiye da kowane lokaci a baya jakadan ƙasar faransa a majalisar ɗinkin duniya nicolas de river kiraye ga kwamitin tsaro da ya amince da daftarin ƙudurin da ƙasarsa wato faransa ta gabatar a makonni biyu da suka gabata wanda yake jaddada wajabcin kare haɗin kan ƙasar ta demokradiyyar congo da hurminta hakanan kuma ya yi kira da a dakatar da hare-haren kungiyar ta m23 da kuma janye sojojin rwanda daga cikin ƙasar sannan a buɗe tattaunawa jakadar na faransa ya kuma ce da akwai hatsarin barkewar yaƙi a cikin wannan yanki wanda yake karuwa a kowace rana ƙungiyar m23 tana a matsayin gamayya ce ta ƙananan ƙungiyoyin 'yan tawaye har su ɗari da suka shimfiɗa iko a gabashin congo da ke da albarkatun wato ƙarƙashin ƙasa da kuɗinsu ya kai tiriliyoyi na daloli rwanda tana taimakawa 'yan tawayen da sojojin da sun kai dubu hudu kamar yadda jami'an majalisar ɗinkin duniyar da ke aiki a wannan ƙasar suka ambata 'yan tawayen sun yi barazana cewa za su nausa su nufi babban birnin ƙasar kinshasa wato mai nisan kilomita dubu ɗaya daga inda suke. a malaysia an buɗe yin kira da a yanke sayan kere-keren kamfanin na tesla mallakin elon musk an buɗe yin kira da a yanke wato hulɗa da kere-keren kamfanin na elon musk saboda goyon bayan da yake nuna wa donald trump na amurka da kuma siyasarsa ta son korar falasinawa daga yankin gaza mutanen ƙasar ta malaysia ne dai suke amfani da kafofin sadarwa na al'umma wajen yin kira da a yanke mu'amala da motoci da kamfanin na tesla yake kira saboda kusancinsa da shugaban ƙasar ta amurka donald trump wanda shi kuma yake son tilasta falasɗinawa yin hijira ta dole daga gidajensu na gaza zuwa wasu ƙasashe na daban to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kawo muku nan labaru kai tsaye daga nan birnin tehran an bayyana cewa donald trump yana son ci gaba da zama a kan shugabancin amurka har abada fitaccen ɗan jarida nan na amurka wanda patrick haley ya yi hira da shi ta wato podcast ya bayyana cewa shugaban ƙasar amurka donald trump yana son ya ci gaba da zama a kan kujerar mulkin nan ta amurka ba tare da ya sauka ba hirar da thomas friedman wato hirar da aka yi da thomas friedman ta mai da hankali ne akan salon mulkin donald trump da yadda yake son kawo sauye-sauye masu yawan gaske a yadda amurkan take a cikin kwanaki ɗari na farkon mulkinsa thomas fredman ya bayyana yadda shugaban ƙasar ta amurka donald trump yake ƙoƙarin kwaikwayon salon mulki irin na shugabannin ƙasashen china da kuma na rasha sannan kuma da firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila shi kuwa mai gabatar da shirin patrick hale ya yi ta'aliki da cewa trump yana kallon waɗannan shugabannin a matsayin masu ƙarfi a cikin duniyar take cike da raunana kuma shi trump ɗin yana son ya shimfiɗa ikonsa a cikin duniya baki ɗaya to Labarun labarin duniyar kenan. tuma da labaran da aka gama jin labaran duniya sa a gya zama domin a ji shirye mu da su ne ko kun san duniyar mu a yau da kuma muryar masu sauraro wanda da su muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 21 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1965 malcolm x musulmi bakar fata ɗan ƙasar amurka ya shahada sanadiyar harbi da bindiga da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka yi masa an haifi malcolm x a shekara ta 1925 yana matashi ya karbi addinin musulunci sannan kuma malcolm x ya shiga gwarmaya da fararen fata masu ra'ayin wariya a kasar amurka sannan kuma malcolm x din ya samu damar zuwa wasu kasashen musulmi inda hakan ya taimaka masa matuka wajen ƙara sanin wasu lamurra masu mahimmanci dangane da addinin musulunci a waɗannan tafiye-tafiye amma a rana irin ta yau yana cikin jawabi a wani taro a kasar amurka sai wasu mutane da ba san ko su ne ba suka harbe shi har lahira masu wurare kwakwa sun cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1973 sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kakkaɓo wani jirgin fasinja na kasar libya wanda ya ɓace kan hanyar sa ta zuwa birnin alkahira na kasar masar a lokacin da ya shiga yankin sina a lokacin da yahudawan isra'ila suna mamaye da yankin sina na kasar masar a cikin fasinjoji 113 da suke cikin wannan jirgi 108 daga su suka rasa rayukansu sanadiyar kakkaɓo wannan jirgi kuma babu wani mataki da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka ko wata ƙasa har yanzu akan wannan ta'asa da haramtaccen ƙasar isra'ila ta aiwatar masu saurare ko kusan cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1916 aka fara karan mai tsanani a tsakanin sojin jamus da na faransa a yakin duniya na farko karan batar da aka kira yakin verdun sannan kuma a yankuran da jamus ta yi ne na mamaye faransa a wancan lokaci hakan ta faru inda jamus ta fara kaddamar da mummunan farmaki a kan yankin na badun wanda yake a matsayin mabudin shiga kasar faransa wanda kuma idan jamus ta yi nasarar murkushe dakarun faransa a wurin a cikin sauki to za ta iya mamaye kasar faransa to amma sakamakon tsayin daka da turja da sojojin faransa suka yi a gaban sojin kasar jamus ban shuɗewar watanni goma ana gwabza yaƙi a tsakanin sojan na jamus da faransa da ƙarshe dai sojan jamus sun miƙa wuya inda alatilas suka janye kuma wannan shine masomin shan kashi da jamus ta yi a yaƙin duniya na farko an kisa cewa dai adadin sojin jamus waɗanda suka rasa rayukansu gami da na faransa ɗin sun kai kimanin sojoji miliyan ɗaya a wannan karan batta masu saurari ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1958 al'ummar kasar masar da siriya suka kada kuri'ar amincewa da haɗa kan kasashen biyu da sunan jamhuriyar larabawa a zaben raba gardama sun zaɓi jamal abdul nasir shugaban kasar masar na lokacin a matsayin shugaban sabon jamhuriyar da aka kafa na farko jim kaɗan bayan haka ƙasar yaman ma ta shiga cikin wannan jamhuriya ta larabawa manufar kafa wannan jamhuriya dai ita ce haɗa kan ƙasashen larabawa musamman ma dai masu adawa da gwamnatin sahiyuniya a jamhuriyar larabawa ɗin wasu gwamnatoci manufofinsu musamman na harkokin waje majalisun koli na waɗannan kasashe ne suke fayyace su da kuwa haka ya sabawa mahangar wannan jamhuriya da aka kafa wanda hakan ne kuma ya zama ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo cikas wajen gudanar da ayyukan wannan majalisa wannan kawance dai ya ɗauki tsawon shekaru uku ne kawai kuma shugabancin kasar masar a jamhuriyar haɗaɗɗe dolar larabawa ya haifar da rashin gamsuwa da kuma ficewar siriya daga cikin wannan kawance inda daga ƙarshe dai aka wargaza wannan haɗaka a cikin shekara ta 1961 masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 2000 a karan farko aka gudanar da bikin ranar harshen uwa ta duniya a ƙasashe daban-daban na duniya an ayyana wani rana bisa shawarar da hukumar kula da ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta yanke ne a watan nuwamban shekara ta 1999 kuma majalisar ɗinkin duniya ta ayyana shekarar 2008 a matsayin shekarar harsuna ta duniya wani mataki dai na bayar da muhimmanci wajen kiyaye da kuma karfafa harshen ya samo asali ne sakamakon yadda kusan rabin nau'o'in harsuna guda dubu shida waɗanda aka sani a duniya suke fuskantar haɗarin ɓacewa saboda dalilai daban-daban musamman ma dai sanya harsunan ƙasa da ƙasa ta hanyoyi daban-daban duk da haka kowane harshe ya kunshi jirin al'adu da tarihin rukunin mutane waɗanda suke rayuwa a duniya kuma bambancin harshe yana nufin kiyaye al'adu na bil'adama don haka ta hanyar sanya ranar 21 ga watan fabrairu a matsayin ranar harshe na asali na al'ummomin duniya unesco ta jaddada kiyayewa da kuma bunƙasa harsunan asali da na ƙasa tare da kira ga kowa da kowa da ya ƙarfafa harshen sa na asali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 jira da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi sun haifar da girgizar ƙasa ta siyasa a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya ta hanyar bayyana muradinsa na mallakar yankin gaza kuma mallaka na tsawon lokaci da nufin mayar da shi riviera na gabas ta tsakiya wato bakin teku mai ɗauke da yanayi daban-daban da zai kasance wurin yawon buɗe ido bayan ya raba mazaunansa har abada ta hanyar tura su gudun hijira zuwa masar jordan da sauran ƙasashe wannan hangen nesa ba zai kasance ya bijiro ga 'yan siyasa da masu lura da al'amura ba musamman ma bayan da donald trump ya yi alfahari fiye da sau ɗaya game da cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a zirin gaza wanda ya kamata ya kai ga janyewar sojojin mamayar isra'ila daga cikinsa da kuma fara sake gina shi a mataki na uku wannan matsayi na donald trump ya tunzura falasinawa larabawa da kuma ɓangarorin ƙasa da ƙasa musamman ma tarayyar turai birtaniya china rasha da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shugaba Trump ya kafa hujjar koren falasinawa daga Gaza saboda dalilai na jin kai don samar da wuri mai aminci da mutunci da ke al'ummar wajen Gaza domin Gaza ya kasance wuri da ba za a iya rayuwa a cikinsa ba. abin mamaki shine ya gabatar da wannan tunani ne a yayin da yake tare da Netanyahu wanda ke da alhakin lalata Gaza kuma kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke neman saruwa a jallo a matsayin mai laifin kashe Falasɗinawa da kuma rusa tushen rayuwarsu a Gaza kuma Trump ɗin ya tsaya kusa da Netanyahu yana murmushi a wani fage na miƙa wuya wanda ke nuni da matakin na na siyasa da karkatar da kyawawan ɗabi'u a tsakanin bako da mai masaukin bako a maimakon shugaban na amurka ya yi kokarin wanke zunubin amurka kan matakin da ta ɗauka na taimakawa ayyukan ta'addanci wajen rusa rayuwar al'umma amma sai nuna cikakken goyon bayansa ga 'yan mamayar isra'ila da kuma matakin da suka ɗauka na rusa zirin gaza da muggan makamai na amurka kuma yana gaggawan gabatar da ra'ayoyin da suka kai matsayin shafe wata al'umma daga muhallinsu, lamarin da ke bayyana gagarumar hidima da munanan manufofin 'yan sahayoniya masu ɗauke da tunanin mulkin mallaka ta hanyar ba su damar abin da suka kasa cimmawa ta hanyar karfin soji na wuce gona da iri inda Trump ya gabatar da mafarki da ba za ta taɓa aukuwa ba a zahiri wani abin mamaki shine cewa 'yan kwanakin baya da trump ya ba da shawarar korar falasinawa majiyoyin da aka sanar da su wannan gurguwar tunani sun shaidawa jaridar new york times cewa manyan jami'an gwamnatin amurka sun kaɗu da jin irin wannan rashin zurfin tunani suna jaddada cewa gwamnatin trump bata gudanar da wani shiri na yau da kullum ba don binciken yiwuwar wannan shawara kamar yadda majiyoyin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila suka bayyana cewa hukumar tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da masaniya kan irin wannan tunani na rashin dacewa don haka ta ji shi kwatsam a matsayin bazata bangarori da dama na amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana wannan tunani na shugaban amurka donald trump a matsayin ra'ayi maras kyau da ba a yi zurfin tunani wajen gabatar da shi ba kuma zai haifar da hatsari mai girma ga batun falasinawa da tsaron yankin gabas ta tsakiya sannan babu wanda ke da sanin inda hargitsin zai tsaya wannan ya sa masu baiwa shugaba trump shawara suka ce tunanin mallake zirin gaza zai ɓace kamar ba a taɓa jinsa ba bayan ya bayyana wa shugaban na amurka cewa ba abu ne mai yiwuwa ba a cewar jaridar new york times shin me yasa shugaba trump ya gabatar da wannan ra'ayi shin tunani ne kawai na wauta ko kuma akwai wata manufa ce da ke son cimmawa a cikin zuciyarsa Na farko, akwai yiwuwar cewa wannan ra'ayi ya zama bala'in gwaji don ganin irin martanin Falasɗinawa da ƙasashen Larabawa da abin ya shafa, inda matakai sun bambanta ko shakkan yiwuwar hakan ya zama mai rauni. To zai ci gaba da gudanar da ra'ayinsa domin gudanar da hidima ga Yahudawan sahayuniya 'yan mamaya saboda sun samu damar kawar da al'ummar Falasɗinu waɗanda su ne mamallaka ƙasa a yankin zirin Gaza. sannan kuma bayan gaza a sake maimaita gwajin kan yankunan gabar yammacin kogin jordan domin ganin an cimma burin 'yan mamayar isra'ila na mallake dukkanin kasar falastinu na tarihi inda kasar za ta zama babu asalin mazaunanta idan wannan dabara ta yi nasara wannan lamari zai zama sharan fage na kafa a ƙasar isra'ila mai girma ta inda idanun 'yan sahiyoniya zai koma kallon yiwuwar kwace kudancin labanan wasu yankunan ƙasar jordan da kuma kudancin ƙasar siriya kamar yadda ministan kudin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bezalet smotrich ya bayyana wanda ke kallon kasar jordan a matsayin wani bangare na kasar alkawari ga yahudawan sahayuniya kuma kamar yadda ministan sadarwar gwamnatin mamayar isra'ila shalomo kar'i ya yi nuni da cewa iyakokin birnin kudus sun kasance har cikin birnin damascus fadar mulkin kasar siriya na biyu idan batun tilasta wa falasinawa yin gudun hijira daga zirin gaza ya zama tunani da ya gaza cimma nasara domin dabara ce maras tushe kuma ya zo a yanayin da bai dace ba shugaba trump na iya amfani da batun a matsayin dabara ta hanyar janyo kace na ce da cewa zai watsi da shi ta hanyar janye batun gudun hijira zuwa yarda da sake gina gaza domin cimma muradu biyu ƙarƙashin ci da ceto da kasuwanci manufar farko matsin lamba na kwance ɗamarar ƙungiyar hamas da kawo ƙarshen gwagwarmayar falasɗinawa da kuma kula da makomar yankin zirin gaza game da gudanar da yankin bisa a idoji da suka yi daidai da muradun tsaron gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila a madadin sake gina yankin manufa ta biyu tursasa saudiya da ta yi watsi da batun sharaɗin kafa a ƙasar falastinu da kuma amincewa da ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin yarda da shirin sake gina yankin zirin gaza a matsayin buƙatar falastinu da larabawa cikin gaggawa domin neman gudun hijiran falasinawa zai zama wani dalili na ci gaba da taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da ƙasashen da ke cikinsa musamman ƙasashen masar da jordan Na uku, shawarar koran Falasɗinawa daga tushen su zuwa gudun hijira. Jami'an fadar White House na Amurka suna ganin ra'ayin Benjamin Netanyahu ne domin taimaka masa wajen daidaita gwamnatinsa ta hanyar bashi damar tallata ci gaba da aiwatar da kashi na biyu na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ga abokan hamayyarsa masu tsatsauran ra'ayi kamar ministan kuɗi Bezalel Smotrich wanda ya yi barazanar rugujewar gwamnati idan kashi na biyu biyu ya koma matsayin da amurka ta yanke shawarar aiwatar da yarjejeniyar wanda shugaba trump ke alfahari da shi a matsayin nasara mai cike da tarihi cikin sauri wajen warware rikicin falasinawa da yahudawan sahayoniya don haka tunanin koran falasinawa daga muhallinsu ko da kuwa hasashe ne kuma farki ya zama masalaha da ake amfani da ita a matsayin neman ɗaukaka a trump da netanyahu Wasu ƙasashen larabawa sun ɗauki matakin nuna rauni ko nuna rashin tasiri wajen daƙile kisan kiyashin da aka yi a zirin Gaza suna tunanin cewa wutar ba za ta riske su ba kuma wannan matsaya ta tsaka-tsakiya za ta kawo musu samun gamsuwar Amurka tare da nisan tasu da sakamakon mummunar bala'i a Gaza sai dai kuma tun bayan da lamarin ya ƙetare kan iyakoki ya koma kan tsaron ƙasashen larabawa ta hanyar shirin neman shirin tura falasinawa zuwa kasashensu musamman barazanar tsaron kasar masar da kuma barazanar da kasar jordan take da shi dangane da kasarta madadin kasar falasinu a hangen nesa na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin ya zama dole su ɗauki matakan gaggawa kan nuna rashin amincewarsu zuwa gudun hijiran falasɗinawa sannan kuma su fara jaddada buƙatar ɗaukan matakan baiwa falasɗinawa kariyar gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba ta hanyar samar da taimako ga falasɗinawa da suke ɗauke da matakan gina gaza ba tare da ɓata lokaci ba don kada gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ko shugaba trump su fake da rusa gaza a matsayin hujjar aiwatar da shirin hijira sakamakon haka tallafawa gaza da al'ummar falasinu a fagen tunkarar gwamnatin mamayar isra'ila ya zama kariya ga al'ummar falasinu kuma yana matsayin maslaha ga ƙasashen larabawa hakika dagewar falasinawa akan neman haƙoƙinsu wani muhimmin al'amari ne da yake tilastawa haramtacciyar ƙasar isra'ila daina sha'awar faɗaɗa gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan sahayuniya 'yan kaka gida musamman ta hanyar mame yankunan ƙasashen larabawa da kuma sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rasa ƙarfin yin barazana ga muradun ƙasashen larabawa girman kai na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman mame yankunan ƙasashe, da kuma matsayin shugaba trump na goyon bayan masu tsatsauran ra'ayin yahudawan sahayoniya yana buƙatar matsayi mai tsanani da ƙarfi na larabawa domin ƙalubalantarsa musamman daga ƙasashen masar jordan da saudiya kuma idan aka yi la'akari da matsayin trump da na jami'an amurka masu kare yahudawan sahayoniya ido rufe da suke nuni da cewa gwamnatocin larabawa suna magana a kafafen yada labarai game da wani abu yayin da a bayan fage suke magana ta daban wannan shine abin da ya sanya matsayin larabawa ya zama mai yanke hukunci don kare muradun larabawa tsarin yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin amurka da shugaba trump ba su ganin wata kima kuma ba su mutunta kowa sai mai ƙarfi sannan ba su ɗaukan komai da kima sai abin da ya dace da maslaharsu wannan shine ka'idar su a fagen mu'amala da ƙasashen larabawa waɗanda suka mallaki ƙarfin siyasa tattalin arziki da karɓuwa a yankin wanda hakan ya sa yankin larabawa ya zama zuciyar duniya da kuma cibiyar Yarjejiyar kasuwancin ƙasa da ƙasa ya isar ga ƙasashen masar da jordan su yi barazanar dakatar da alaƙar su da yarjejeniyar zaman lafiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila irin mamaya don haka ya tilasta wa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila su sake yin la'akari kan mugayen manufofinsu kan batun falasɗinu da tsaron ƙasa na larabawa.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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaras ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku ranar sha ga watan Fabrairu ita ce ranar rediyo ta duniya wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mahimmancin rediyo ga al'umma. taken bana shi shine rediyo da sauyin yanayi kan hakan ne kuma mu a nan muka ji ta bakin ku ko wani sako ne kuke da shi ga sashen hausa na rediyo iran ta ɓangaren shirye-shirye da mu'amala da masu saurare malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sunana Ibrahim wankin hula a garin mai Maigode a Kemba jihar Niger. gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi dubu bisa dubu hakikanin gaskiya a gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ya taka gagarumin rawar da yake har abadan abada ba za mu taɓa manta da ita ba ɓangaren musulunci kuma a duk duniya babu wani gidan rediyo wanda ya fice game da ɓangaren faɗakarwa da tunatarwa akan al'amarin musulunci a duniya kuma muna yin ma ma'aikacin fatan alkhairi sai dai babbar damuwar ga gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da ba mu kama shi ta rediyo sakamakon ainihin munafukan duniya da kuma kafuran duniya masu yin musulunci zagon ƙasa sun sa gidan nan gidan rediyo mai albarka gaba a bangaren na'urorin shi kamar yadda muke samun labari hakan ne ba haka ba ne wallahu alamu ko da fatan ubangiji Allah gwamnatin Nijar ai eh, gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran za ta zagi damtse wannan gidan rediyo a ƙara bunƙasa shi a bangaren mu daga kamo shi ta rediyo ba dole sai ta waya kamar haka ba to muna fatan ubangiji Allah ya sa mu ya ce ga kullum waɗanda ya dace Hassan Barka muna muku fata alkhairi mai magana Ibrahim Yawanci Huna a garin mai Maigode a Kimba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu da hukumar musuluncin Iran. Kai tsaye kuna tare da Ali Disumai wanda aka sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magarya, jihar da Magaram. Asan barka muna godiya ɗari bisa ɗari. To alhamdulillahi ranar muhimmancin radiyo da ƙungiyar UNESCO ta ware don tuna da radiyo. To yau sakon ga ma'aikatan radiyo da kuma radiyon Iran. Muna godiya ɗari bisa ɗari kuma muna jinjina ma radio Iran. domin tana ba mu damar sanin dukkanin abin da ke wakana a kasashen duniya kuma tana ba mu damar tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da ke wakana a kuma muna kire ga iran shawarar mu shine kamar irin su magariya da ba ma jin radiyon iran da sauran jihohi muna ra'ayinta ya kamata a ce sun samu sun dan jajjona mana radiyoyi wanda za mu dinga sauraron su shine sakon mu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum ina yi makowa ta alheri a ana ina son in ɗau wannan dama a in kira ga wannan shugabanni namu a na wannan gida mai tarin albarka a ya kamata a na ke ya kamata shirin duk gidan rediyon da za a yi saboda ba mu kama ku a wannan gidan rediyon na mai tarin albarka a muna kuma son ko da wani lokaci shirin da aka azo muna ba ya taɓa wuce mu amma saboda ba mu jin shirye-shiryen wannan gidan rediyon na a ƙarshen gaskiya abin ya ɗan rage ya kamata a ce ko da odiyo na aka yi muna a yi muna odiyo mu jiya a abin da duniya take ciki saboda ba mu kama ku nan a najeriya mu wanga yanki namu na jihar kebbi a ina muku fata alferi a tashi lafiya daga yakubu sanusi garin duna dandalo kalgamin jihar kebbi tarayyar najeriya na gode kwarai sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan rediyo ta hirar na rediyo mai albarka. ya muku magana musu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta nan garin makar. To muna godiya da kuke bamu dama tsoma albarkacin bakin masu bisa abubuwan da kuke cikin na tuwo a kwarya. To lallai dangance da ranar radiyo ta duniya kamar yadda majalisar ɗaukin duniya ta ware abu sha uku ga watan wannan to gaskiya babu abin da zamu iya cewa gaskiya bisa billa albarkacin radio eh, irin more da muka ci a bangaren radio gaskiya eh, kusan ce bai ma misaltuwa sai dai kawai mu ce Allah ya sa a daɗe ana yi kuma Allah ya sa a yi shagulgula lahiya a kare lahiya maimakon magana su mai kuka kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraro ta nan garin da kai. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna sunana Usman Maidala Bosheri a cikin jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Hakikanin gaskiya za a cewa eh, musamman shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Eh, kun ba mu dukkanin wata dama musamman mu masu sauraron ku ita eh, wannan hanya ta manhajar whatsapp da za mu aika sakonninmu da abubuwan da suke cinye mana tuwa kwarya da ma sada zumunta da kuke ware mana wa'insu ranaki wannan gaskiya ba karamin eh, farin ciki muke ba mu masu sauraron ku eh, kusan dai a mu'amala da muke yi da sauran gidajen rediyoka ba mu samu ba dama kamar irin yadda wannan dama da aka bamu ta manhajar whatsapp da za mu tura sakonnin abubuwan da suke cinye mana tuwa kwarya kuma muna fata za ku ƙara inganta mu'amala da kuke yi da kamar gidajen ka na jihohinmu Eh, na Nijar da ma kuma wasu saura da suke cikin Najeriya eh, abokan mu'amalar ku domin a yakan sauraro ku yadda ya kamata a wannan kasashe namu na Afirka inda ake yaren Hausa. kuma da haka muke muku fatan alkhairi da dukkanin ma'aikatan ku maza da mata a duk inda kuke kuke aiwatar da ayyukan ku Allah ya kare ku cikin kariyarsa kuma Allah ubangiji ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da ma mu masu sauraron ku ina muku fatan alkhairi muna muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku Usman Mai Dala Bosheri a cikin yankin jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran jamhuriyar musulunci mai magana Bilyamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, mu kan babu abin da mu ce da wannan gidan rediyo na jamhuriyar tehran illa godiya da fatan alkhairi muna addu'ar allah ya ƙara ɗaukaka wannan gida na rediyo ya kuma sanya wa ma'aikatansa albarka mamman barka muna godiya kwarai da gaske da irin kokari da kake yi da mu daga karshe muna addu'ar allah ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya ya kuma ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana biliyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka sha mu ce. Radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Kambale Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kare ma'aji na masu kira da shurare reshen Nyamai. Eh gaskiya Radio Iran gaba dai gaba dai muna jinjina miki. kuma komi naku shirin ku daidai yake musamman na harkar musulunci na dankon juna hada dankon juna eh abu guda zuwa biyu muke so a kara muna eh a buda muna wata rana wanda mu za mu ba da ra'ayin kanmu kuma a tattauna bisa kan shi eh ra'ayin da muke so muka gani ana tambaya ana cewa jiha kaza jiha kaza to ana daukan jihohi a ce ai jiha guda ga ra'ayin da ya kamata a tattauna bisa kan matsalolin da aka tattauna a tattauna eh na biyu kuma muna so e, radio iran ya samu radio cikakke musamman yamai wanda kullum ana ji labarin shi tun nan yamai wani bi muna da matsala wanda za mu shura labaru radio iran kowane lokaci Assalamu alaikum Radio harin mana Musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a Najeriya. Hakikan wa rana da aka ware ta ranar rediyo. Hakikan rediyo tare mana musulunci muna alfahari da ku da duk abubuwan da ra'ayinmu da naku wanda kuke bamu namu na kanmu da naku kuma kuke kula da mu to Allah saka da alkhairi kuma daukacin wanga rediyo kaga cikin wanga gida wani bai san wani ba wani ya san wani kuma ta haka wani zai kare da wani to kaga ko nan rediyo ya amfani ko bulaguro kai kace ni ne to shi wanda yake yin ka ko jama'a al'umma suke jin ka to insha Allahu kaga anan ma rediyo ya amfani mu illa abin da zamu ce da mu da ku da jama'an gidan wagga rediyo mai amfani to Allah saka da alkhairi to shi abin da muke kira ga shi wagga rediyo shi dai kaman yadda yake tsage gaskiya ko matacinta ya ci gaba da haka kuma duk abin da ake yi na harkokin Eh, afirka ko kuma duka duniya ga baki ɗaya cikin waga rediyo to muna biye da ku kuma allah saka da alkhairi kuma allah ɗaga likafa allah wani ya ba mu zama lafiya tare kuma muna muku godiya ana jinjina muku suna na shugaba iliya mai kanti shayi bakin daura muna tare da ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran muna muku fatan alkhairi mamman barkar farko suna na Halilu Musa daga Maraɗi Allah Tsoho a jamhuriyar Nijar. to gaskiya ne muna godiya dangane da wannan maudu'i na wannan rana da kuka sanya mana to a takaice ni ra'ayi na ko kuma tsokacin da nake sai in yi an zo kan gaba daidai inda nake sai in yi shi gaskiya shirye-shiryen da kuke suna ƙayatar da mu amma dai akwai matsala guda ɗaya wadda akwai wani bayani idan kuna yin shi sai murya tana sarƙafewa tana makalewa sai can gaba sai amokin murya sai ta fito can baya baka san menene ake ba sai ɗumin yana tikkirewa yana kakkaɓewa a cikin shirye-shiryen ku da dama domin muna fatan za a kawo gyara a cikin wannan lamari a cikin wannan gidan radio muna muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci to farko dai suna na abdullahi ke laro mai ganin mutunci na daga dan malam jihar maradi mana godiya shugaban gidan wannan radio ko in ce wannan gida jagoran wannan tafiya malam hassan barka da kuke ba mu dama muna tuhu albarkacin bakin mu dangance da dama da kuke ba mu toha albarkacin bakin mu dangance da wannan rana ta sha uku ga watan fabrairu suka ce niye ra'ayinmu akan radiyon ku to ra'ayinmu akan radiyon ku ni ra'ayi na in ce gaskiya mana jin daɗin shirye-shiryen ku duka gaba ɗaya saboda ba mu da wani gidan rado wanda yake zaƙulo mana hirarraki masu damsawa kuma na musamman wanda gaskiya abun kai sai dai a ce alhamdulillahi alhamdulillahi sai dai mana ƙara muku ƙarfin gwiwa cewa ku ƙara ci gaba da jajircewa kawai yadda kuke yin ga ku ƙara ci gaba da jajircewa kuna samu mana muhimman labarai waɗanda suke su ne kuma kamar yadda kuka yi tsayin daka komi ya siya komi ɗacinta za ku haɗinta a dukkan wani lamari na duka kasashen duniya gaba ɗaya idan dai kun samu wannan labari to gaskiya mana godiya mana godiya sashen hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sura usman daga nan bakin kasuwar transa da maganar jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta afirka a hakikanin gaskiya muna godiya kwarai da gaske zuwa ga hukumar unesco wadda ta ware wannan rana ta raya radio ta duniya kuma muna jin daɗi kasancewa mu da gidan radio iran wadda take ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman ma inda ya kasance gidan radio ne wanda ya zama ɗaya tilo a doron duniya wanda yake hutawa da gaskiya karara musamman abin da ya shahi yakin gaza da kuma rikice-rikice na duniya ga baki ɗaya Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran dangance da dama da iko da ake badawa sun barka muna bada albarkacin bakinmu daga mai magana samun suke dan mutali mun tibirin jamhuriyar Nijar. Eh, alhamdulillahi alhamdulillahi dangance da hukumomi da suka na duniya da suka tambaya musamman mahimmancin eh, suka sa ranar ce watan Fabrairu rana ce ta mahimmancin radiyo sannan kuma ita Tehran wani shawara za a karawa a gare ta sai mu ce muku Allah sa albarka Allah kara albarka asan barka Allah saka muku da alheri domin Tehran wani madubi ne abin duba wanda radio ne da muka ashi hankali muka daɗe muna amfani da shi tun baya saboda ba karya ba annabimanci ba hasada ba giba ba ku ɗaukar jita-jita hana wani magana ke wani ɗauke wani komi ra'ayi yake in ku inda ya zo za ku tashi shi daidai musa yar dauka ba da ayi to saboda haka muna lalemar habin da shi ta musamman zuwa ga radio tehran Allah kara muku imani mu da mun yaba Allah saka da alheri kuma Allah kara muku kawatan ku karin gwiwa a ci gaba da aiki illa iyaka da shawar da mu muku ku kara gidajen radiyo a kowace jiha assalamu alaikum sashen da radio jamhuriyar musulunci na iran mai magana su giri isaka wanda ake kira babban sanar da maganar jamhuriyar ne hakika mu muke da sako ga rediyon musulunci ta iran domin kuwa na farko dai muna matuƙar farin ciki da irin shirye-shiryen ku musamman ma ra'ayoyin masu saurari da kuma sakonnin gaisuwa da kuke ba da dama muna aikawa kuma mukan so mu za mu so a ce kuna wani shiri kamar yadda kuka aika kuke ba mu dama ta wazaf muna shirye su ko da muna ƙauyuka inda ba ma iya kamo radiyon ba kai tsaye mu shige su ta wazaf in an aiko shirin mu shiga kuma wannan shirin muna fata inda hali ya rika ya ba mu damar duka samun wani abu wanda rediyo tahiran zata rika aiko mana kamar wani agogo wani biro wani riga wata kefi mai alamun rediyon tahiran wanda a duk lokacin da muka sa ko yawo muke da su za a tsaka tabbatarwa da cewa mu masu sauraron rediyo tahiran ne kuma masu goyon baya kuma har ma muna shiga cikin wani shirye-shirye na muna cin wasu abubuwa wanda suke nunawa cewa muna sa muna kai tsaye tare da su nagode mai magana sagin isaka wanda ke da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan niger daga fata ke san kwaras tattare nigeria a game da wannan rana da kuka bamu ta rediyoyi ta duniya gaskiya muna jinjina muku kuma tabbas redin ne a duniya sun taka rawar gani ni a dalili na na cewa redin ne a duniya sun taka rawar gani saboda a gaskiya wannan hanyoyi su ne waɗanda talakawa wanda ba su iya su aika saƙo amma dalili da wannan redin ne na duniya kuma da 'yan jaridu da suke taka rawar gani wajen neman labarai akan su san menene talakawa suke son a amsa musu wannan kuka kuma wanne ne shugabanni za su ji dan yan jaridu su ne wakilan jama'a saboda hakan wannan shi yasa muke gani muna jinjina ma dukkan redin ne na duniya da ma yan jaridu baki daya mai magana salisu yahaya dan nijar daga fata ke san kwaras tattalin nigeria assalamu alaikum a rediyo jamfure musulunci ta muryar iran dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku mai magana salisu haya da nijar daga fata ke san kwara nijeriya a gaskiya wannan maudu'in da kuka basuwa wanda kuka ci a tattauna a kan shi gaskiya muna jinjina muku kuma muna yaba muku kuma gaskiya tabbas kuna kokari saboda muna son dukkan wani rediyo a ce ya karkata dukkan wani shirye-shiryen shi ya kuma bangaren musulunci kenan ga mu 'ya'yan musulmi muna cewa wannan al'amari wannan tsari ne wanda ya daidai da mu kuma ku adalci cikin shirye-shiryenku da abubuwa duka da kuke aikatawa da dukkan wasu kuma abubuwa da wasu sukan yi in ya kasance za a samu wani abu ko da da wani tangarɗa wani ya zo ya yi magana wanda bai dace ba ana iya gyara mishi kuskuren shi kuma muna neman 'yan jaridu dukkan wani lokaci abin da suke ya kasance faɗakarwa ne gare mu da muke bibiyar su. biyo ta hauta mijin da magana musulunci ta ya kai sai kuna tare da mamman sanu da wata wanda mamma na ƙungiyar masu kira da sauran ta afirka da ke nan jihar da magana to wannan rana ne da za mu ce ranar mace musamman mu ƙungiyar masu kira da sauran radio wanda a tsarkace ranar kungiyar za ta gabatar da taro dangance da ba da gudunmawa da rajiyo ke badawa a cikin al'umma saman ma faɗakarwa da ilmantarwa da shi rajiyo ke badawa wanda dukkan mai sauraron rajiyo ko bai yi ba karatu zai ilmantu kuma zai zama mai hazaƙa albarkacin ranar ta sha uku da wata ƙungiyar za ta karrama yan jaridu da wasu tashoshin gidajen ra'ayyuka da na gudunmawa da suke badawa muna fatan allah ƙara ɗaukaka yan jarida Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Niridan takwarnaka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron radio yankin Maradi lalle Hassan Barka amince Allah shi lalle imini kai shi kai iyalin gidanka baki dai wannan maudu'i da kun ka aza yayi lalle muhimmancin radio yawa gare yanzu ka duba ga mana muna buga wasa sai a ce garon ka muna jin Iran kuma Iran an ce tana can kusan maka wasu ma gabacin maka ki ga in ba ta wannan radio ba wani ya za a kasa shi wani ya za a kaji murya ta koyi mu'amala radio ai ya gyara komai alhamdulillah sai godiya kuma yanzu inda ma kun mana alalci mu masu buga kira cikin birnin Iran in muka yi ma mutum bai saurara ba sai a turo mishi audio wallahi wannan abu yayi ina muku fata alkhairi zuwa gare ku amincin Allah shi lulluɓe ku kuma Allah ya ƙara da dankon zumunci da dankon soyayya kuma Allah ya baku hakurin zama tare da jama'a Allah ya ƙara muku hakuri mana hasan Barka to amincin Allah ya kai muku ina muku kyakkyawa fata zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da farko na Malam Kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar Alam. alhamdulillah mamba na masu kira sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta take yin radio saboda musamman muhimmancin radio da shine kana cikin ɗakin ka za a sa wa'azi ko ka yi tambayoyi a baka amsa ko ka ji abin da zai gyara maka addininka ta hanyar radiyo ta hanyar malamai daban-daban daban-daban duka mun gani abu ne radiyo ta nan wanda yake mai muhimmanci kuma ta hanyar radiyo za ka iya zuwa sako kinan in an ma rasuwa ka gayya ma al'umma su ji dan a halarci da na'iza ko kuma kana ɗaurin aure ka sa sadarwa a ji kun ga radiyo abu ne wanda yake mai muhimmanci ta haka ne kuma za ku iya gaishe-gaishen junan wanda ke najeriya wanda ke niger wanda ke da sauransu gambia duka ya ji muryar dan uwan shi da gida kun ga radio ne abu wanda yake mai muhimmanci. to kuma muna miƙa godiyanmu wanda ina ganin yan mu amma na mu da za su keɓe rana su ma don su raya wannan rana ta radio a garin da magaran muna masu fatan alkhairi a yi lahiya a kare lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muryar musulunci ta iran mai magana ya sa'idu daga nan garin bande eh, ina muku fatan ala lalle kamar wannan rana ta sha uku ga wata na february Ana ce wacce take ta tuna da gidan rediyo ta iran wanda mu ma kanmu masu saurare yau da kullum da muke ga namu ra'ayoyi da gaishe-gaishe ana karanta su a kowane lokaci to gaskiya mu kanmu muna taya al'umma ga baki daya mambobi da ma masu sauraron gidan wannan radio mai albarka eh, tuna da wannan rana mai matuƙar muhimmanci to masha Allah. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan Barka Agars da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.